na baba nan ko shine gobarar ta auku a kasuwar yola da kuma wani gida a dubeli inda aka samu asarar dukiya yayin da wasu ma suka tsallake rijiya da baya malama fatima na ko cikin waɗanda ma suka tsala kirjiya da bayan ta ko danganta lamarin da kaddara kaddara ne kawai zan ce tunda kaddaran Allah ne akan abin da baka taba san man zai faru da kai ba ya faru a tsakiyar dare karfe ɗaya da rabi gaskiya na takaici sosai ba zan iya kwatanta ba mun abu Allah ya taimaka mun mun fita safely amma ba wanda zai ce a daren jiyan can zamu kai zamu rayu har waraka mu shida gidan gaskiya kawai ikon Allah ne a jihar Adama kawai a 'yan watannin nan sama da 'yan kasuwa 800 ne gobara ma ta shafa lamarin da kuwa jefa wasu da dama cikin mawuyacin hali alhaji muhammad ibrahim 86 da ke ma zama mataimakin shugaban hadakar ƙungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da jiyon arewa goma sha tara wanda har ila yau shine ma shugaban kungiyar gamzaki a jihar adamawa ya ko na halin da ake ciki da kuma dalilan ma da ke yawaitar jawo gobara a kasuwanni irin kasuwanni mu irin yawan jama'a da ke cikin kasuwan da kuma cunkoso da ke cikin kasuwan kaga controlling su a ce ya fi standard yadda kowa ke so a ma'ana wajen kulle wuta da gobe duk da dai da gwamnati din da mu shugabanni muna ta kiraye kiraye muna ba da shawara a cikin mitin su dinga lura da wajen rufe duk wasu abin shafi wuta in an tashi da yamma kuma su irin masu toye-toye a kasuwanninmu kamar masu toye irin dankali da doya ko masu sai da abinci a cikin kasuwa din akwai dai masu da kafin wasu abu. duk akwai dai waɗannan mutane suna nan muna nan muna da gudu amma ba za ka samu yau da gobe ka ga wani go an sha'afa maimakon a kulle ana suna kokari da irin a kare wannan abubuwa a kasuwanci yan kasuwa din da kuma gwamnatin kansu a tsare-tsaren da aka yi ana kokari amma yau da gobe sai ka samu wasu rana ana samun sakaci a fita ba a kulle ba eh, an samu wannan kamar na faɗa wadda wasu kan hukumomi a adama ma fiye da biyar bayan da sun saka nan wataƙila tallafin da kuka samu shi sa wasu ake wannan sakacin domin a abin da bahaushe ke ce gobara titi eh, a sani na ban ce akwai wani tallafi da ma in suka samu ba wanda har za su ce sun ci ciri ba za su ci gaba da kawo wannan wannan ina magana ce wanda ko mutane sun tuna ma ko in jarida to ba haka bane sau tari dai akan danganta tashin gobarar ne wa ga sakaci ko kuma karfin wutar lantarki malam muhammad ismail wannan jarida kuma mai sharhi da fashin bage kan al'amuran yau da kullum ya ce idan aka bi ta barawo to fa ya kamata ne ake bin ta mabi sawu daga lokacin da mutum ya fara tunanin zai ginin gida akwai building plan sai ka je su kansu masu fire service department of fire service sun je sun yi approving saboda akwai wasu ka'idoji da suke dubawa yadda ko da wuta za ta faru ya kasance abin da ta zai zo da sauki idan mutum zai gini ya kamata ya je wannan na farko kenan sannan kuma yanzu akwai wayoyi da ake saidawa wasu abubuwa na lantarki wanda ake saidawa wanda ba masu kyau bane ya kamata idan mutum zai gini ya tabbatar cewa kada ya bi arha dan a haɗin nan ba gabata a don hausawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya